ya ayyuhal lazina amanu Allah madaukakin sarki yake kiran muminai abin da ya kamata mu sani shine alkur'ani shine hasken da zai haskaka mana mu duniya da lahira shine hasken da za a bi a tsira har waje daga Allah madaukakin sarki sa'annan kuma alqur'anin nan a cikin watan azumi aka sauke shi to shi yasa dukkan musulmi gwargwadon ikonka kamata ya yi a ga ka ƙara himma da kwazo a cikin watan azumi misali inda kana karatu ne kullum kana takara kana tilawa izifi ɗaya watan azumi ya shiga <coughs> watan azumi ya kama ya kamata a ga ka ƙara kana yin izifi biyu in izifi biyu kake yi ga ƙara a kana yin uku in uku kake yi ka kara a kana yin hudu duk yadda aka yi kafin watan azumi ya kare kaga ga ka samu ƙari a cikin abin da kake yi na karatun alkur'ani da tadabburi da ɗaukan cewa wannan alkur'ani da Allah ya saukar kai aka saukar ma a kanka aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai yake karantarwa kai yake koyawa kai yake haska hanya da kai da ni da ita da su da mu duka baki ɗaya kada ka ɗauke shi littafi ne na a karanta a yi ibada kaɗai a karanta a yi ibada a yi aiki da shi to shi ne zai sa ka samu tsira duniya da lahira in ba haka ba duk abin da ake yi ana yi ne duk a bata lokaci karshe sa'an nan kuma rayuwa ta zo da kai karshe ba abin da aka samu a duniya sa'an nan kuma za a je lahira ba je da guziri ba a Allahu min zalika wannan magana Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya to da wake na ake sai ka kaddara da kai ake ki kaddara da ke ake na kaddara da ni ake da su ake da mu ake baki ɗayan mu Allah yake kira Allah baya bukatan mu baya bukatan komai a wajen mu amma ce ya ayyuhal ladzina amanu Abdullahi dan Mas'ud yace duk sa'an da kaji Allah ya kira yace ya ayyuhal ladzina amanu gaba da aron kunnin ka kaji alkhairi ne za a nuna maka kai ko sharri ne Allah zai nuna maka ka kauce masa ka guje masa to wannan kira wannan kira me me ake nema gare gare mu mu musulmai ko mu'minai ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah maɗaukakin sarki in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba in kuka bi waɗansu <coughs> jama'a cikin waɗanda aka baiwa littafi yahudu da nasara kenan in kun bi su to ga abin da zai faru sanadiyan biyayyar da kuke musu yaruddukum ba da imanikum kafirina za su mai da ku kafirai za su kafirtar da ku za su shimfiɗa muku al'amurra abubuwan da za ku bi kuna tafiya a hankali sai ga kana musulmi ko mumini amma kana sakaci kana bin su kana bin su a hankali sai a waye gari ka samu kanka ka kafiri ko ka sani ko baka sani ba abin da ya fada kenan ko in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum da imanikum za su mai da ku kafirai bayan da ku muminai ne sa'an nan sai Allah maraukin sarki ya kawo ta tambaya mai ban mamaki tambaya da take caje kai tambaya da take rikita lissafi wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu sai ce yaya za a yi al'umma ta kasarce yaya za a yi a mutum ya kafirce ga alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah barakin sarki bai ga daman cewa manzon Allah zai rayu har zuwa karshen duniya ba ya karbi abinsa sai manzon Allah ce taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu min ba'di abadan kitaballahi wa sunnati to wannan mamaki tambaya da Allah kenan tambaya ne na ake wa kaifa tadkuruna yaya za a yi kaifa yaya dan ya yaya aka yi me yasa mutane za su kafirce alhali wa antum wa kaifa takfuruna wa antum <coughs> tutla alaikum ayatullahi alhalin ana karanta muku ayoyin Allah alqur'ani kenan wa fiikum rasuluhu kuma manzon Allah na cikin ku yana tare da ku to ina kafirci zai shigo muku ya za a yi bata ya za a yi ku bata ga alkur'ani kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da ku yana ilmantar da ku yana muku jagoranci yana fassara muku yana bayyana muku hanyoyin da za ku bi yaya za a yi kafirci ya shiga ma mutane a haka to wannan abin yana da ban mamaki kwarai da gaske in mun tambayi kanmu yaya za a yi al'umman da ke da alkur'ani kuma da sunna ashe kuma ta kafirce ya za a yi wannan kafirci sai ka ce eh zai yi ko ba zai yi ba sai ka ce eh zai yi kuma ba zai yi ba me yasa zai yi ba zai yi ba sai ka ce ba zai yi ba in suka yi riko da alkur'ani da sunna suka yi aiki da su kuma zai yiwu in suka mai da alkur'ani karantawa kadai suke sunnan ma suka take ta da kafa to kafirci zai shigo a guje don gashi Allah ya ce in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina su za su mai da ku kafirai bayan imanin ku yaya za a ce mutane kuma za su kafirce alkur'ani na hannunsu kuma manzon Allah yana tare da su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai kaddara zai rayu har zuwa na adadi kasa ba sai ya dauki ya dauki abinsa kafin manzon Allah ya bar duniya sai ce taraktu fikum na bar muku na bari a cikinku ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada abinda in kuka yi riko da shi har abada lan ba za ku taba bata ba har abada menene waɗannan abubuwa kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafin Allah gashi kowane gida akwai ko akwai gidan da ba alqur'ani ko alqur'anai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ta yadu ko ina akwai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh akwai alqur'ani akwai kuma sunna to amma alqur'ani yana da iyakar da yake tsayawa a nan sunna tana da iyakacin da take tsayawa a nan ba za a yadda ta tsallake ba alkur'ani iyakacin shi za a tsaya a karanta za a karanta a ko'ina ne a masallatai a wajen musabaka a wajen ko'ina wanda ya kulla musabaka da wanda ya ce ai kaza din da wanda ya ce ai kaza din iyakacin alkur'ani kenan bai yadda alkur'ani ya tsallaka ya shiga cikin siyasarsa ba ko ya yadda bai yadda alkur'ani ya tsallaka ya shiga cikin mulkinsa ba ko ya yadda bai yadda alkur'ani ya tsara masa tsarin kasuwancinsa ba ko ya yadda to haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a karanta ta kowa na cikin littafi cikin kasakasai amma alkur'ani da sunna su ne suke haskaka muna rayuwa a cikin sallah a cikin hajji mai yiwuwa amma har zakka ta son zuciya sauran al'amuran rayuwa fa siyasan musulmai musulman Kano ko musulman Najeriya siyasarsu alkur'ani da sunna ke tsara musu ko kuwa a'a akwai wani abu daban da ke tsara musu akwai wani abu daban da ke tsara musu to ba yadda za a yi asira lafiya ba yadda za a yi a cimma nasara ba yadda za a yi bukata ta biya za a yi hasara za a yi ko menene da ko menene za ka je ka zauna za ka je ka yi siyasa za ka je ka yi kasuwanci ka yi mulki za ka iya tara kudi iya abin da za ka tara amma baya nuna cewa ka tsira baya nuna cewa ka ci nasara don Allah madaukin sarki cewa yayi wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kau da kai ya bar ambato ambatona alkur'ani kenan da sunna fa inna lahu ma'ishatan banka tabbas yana tare da rayuwa na kunci fa inna lahu bi kulli ta'kid yana cikin rayuwa na kunci ma'ana rayuwa ta kunci ita ce rayuwarsa ko da ya tara duniya kudin duniyar nan duka ko da shi ne sarkin duniyar nan duk ya mallaki abin da zai mallaka ya yi iko ya yi siyasa ya yi komai da komai wallahi tallahi yana cikin kunci shi yana ji a cikin zuciyarsa a cikin rassa. ba shi da kwanciyar hankali ga dukiya an tara ga motocin ga jin daɗi ga komai duk abin da aka ga dama albashi sai abin da aka ga dama za a ba, kasuwanci riba sai abin da aka dama amma wallahi kowa yana cikin kunci da za ka tsayar da shi tsakanin ka da Allah kana zama kwanciyar hankali wallahi wani shi ya sa magani yake bacci in ba ka bacci ba zai zo ba saboda me saboda mun kauce wa kaifa takfuruna wa antum alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu a lokacin da ake karanta alkur'ani manzo Allah na nan da me ake tsara siyasa da me ake jihadi da me ake tafiyar da komai da komai barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani da sunna shi yasa suka rayu lafiya lafiya sahabbai suka tafi tabi'ai suka tafi tabi'u tabi'ina atba'u atba'i tabi'ina har aka zo aka kai inda alkur'ani ya saura sai dai iya karantawa ai wane gwani ya iya karantawa amma aikinsa yana dacewa da abin da alkur'ani yake karantar da shi har abada ba zai taɓa yiwuwa ba wane ya haddace kaza wane ya kafa wuri kaza akwai majalisi kaza sunnar ana aiki da ita to kariyar da ke cikin alkur'ani da sunna dai shine a aiki da su matukan ba aiki aka yi da su ba wallahi duk halaka da bata da kafirci sai an samu kai a ciki Allah kiyaye wa kaifa takfuruna yaya za ku kafirci wa antum sai ka ce alwawu wawu lal antum mubtada tutla alaikum jumla min alfil wal fa'il fi ma rafi al-amr al-mubtada wal jumla min al-mubtada wal khabar wal hal antum tutla alaikum fi mahall nasr al-hal ay ayatullahi ayoyin Allah al kenan wa fikum rasuluhu in muka ce wa fikum bil mukhatab ma'ana sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama to magana kuma ana yin ta ne ga dukkan al'ummar duniya ko ko da dukkan musulman duniya baki ɗaya to sai a ce wa fikum rasuluhu tutla alaikum ayatullahi alkur'ani kenan yana nan ha'a da kaza wa hablullahi almatin sa'annan wa rasuluhu menene kuma zai tsaya matsayin rasuluhu sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallama sa'annan sai ce wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riku wanda ya kyakkyawan riku da hanyar Allah madaukakin sarki faqad bi kulli ta'kid tabbas hudiya an shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici to in aka ce sirati in aka ce hudiya ma'ana alhidayatu ziddu dalala wal siratul mustaqim ma an aka ce hanya mai kakkiyar hanya ma'ana akwai hanya karkatacciyar hanya kenan da karki hanya da hanya kakkiya da hanya karkatacciyar hanya wacce ce take sa mutum ya cimma burinsa yanzu daga nan zuwa kofar masallacin nan hanya ta miƙe in ka tashi saka ɗaya ka kai amma hanyar da take da lankwasa da take ta yi nan ta yi nan ta yi kaza in ka tashi ka kama ka kama bituwa kenan har rayuwarka ta kare ba abin da za ka samu sai ka bi as-siratul mustaqima to wacce ce siratul mustaqima fakat hudiya tabbas an shiryar da shi ila siratul mustaqim ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici to tafarki madaidaici din kullum sai ka karanta su goma sha shida ko su goma sha bakwai ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihi tafarkin waɗanda kai wa ni'ima min al-nabiyyin min al-anbiya'i wal mursalina was salihi ibadallahi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سعنا سي الله مرجين سركي سيغبا سيوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكبا قسكيا اتقوا الله كجيس الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية ai ku saka kariya tsakaninku da azaban Allah mece ce kariya tsakaninka da azabar Allah shine aiki kaza ka ce nayi bar kaza ka ce na bari intisalul awamir na nawahi su ne garkuwar da zaka saka kariyar da zaka saka da saka tsakaninka da azabar Allah a'azana Allah min azabillahi taqullaha haqqa tuqatihi da aka ce da wannan aya ta sauka sai ta yi masahabbai nauyi ittaqullaha haqqa tuqatihi wa zai iya haka to sai aka saukar da aya fattakullaha mastata'tu wala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ka yadda ka bar duniyan nan ba kana ba kan musulunci ba duk abin da zai je dawo yunwa ce wahala ne rashin nutsuwa ne rashin samun abin duniya ne duk abin da zai je dawo ka yi kyakkyawar riko da wannan addinin musulunci duk abin da za a kawo a za samu a baki a ce ma kaza kaza kaza sai ka auna wannan zai raba ni da musulunci ko kuwa a'a zai da da karfafa ni a cikin addinin musulunci in zai raba ka da musulunci ne sunan shi siyasa ne sunan shi kasuwanci ne sunan shi mulki ne sunan shi ci gaba ne sunan shi wayewa ne sunan shi menene da menene duk sunan shi halaka kashi an ce wala tamutunna kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimuna sai dai kuna kan musulunci saboda musulunci din nan ba kowa zai rayu a kan shi ya mutu a shi ba fa sai wanda Allah ya magamu da katar saboda al'amurra sun yawa a duniya yanzu kowa zai kawo al'amarin shi yana kawata shi ne ba zai nuna ma cewa halaka ya kawo maka ba ba zai nuna ma cewa ya zai batar da kai ba ne ba ba zai sai zai kawata al'amarin ai kaza ne ai siyasa ce ai samun kaza ne ai ci gaba ne ai kasuwanci ne ai dokar kasa ce ta faɗa ai duk abin da ya saba ma shari'ar musulunci saba shari'ar musulunci kada ka kuskura ka rabu da addinin musulunci saboda shi don gashi an ce maka wala mutunna illa wa antum muslimuna kada ku kuskura ku mutu ku bar duniyar nan sai akan musulunci اعتصموا بحبل الله الله جميعا جميعا باكي ايو ويكتاور ركو اجير الله مدوك ما ميتيتي اجير الله القرآن هو حبل الله المتين كوي كتاور ركو da alkur'ani da sunna jami'an baki ɗayan in aka ce jami'an mana baki ɗayan ku kenan to ina mana kuma wala tafarraku kada ku rarrabu saboda me saboda al'amura za su zo su bayyana Allah madaukin sarki ce mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sa'an nan shine za mu samu nasara a cikin abin da muke bukata za mu samu nasara a cikin abin da muke so za mu samu nasara a duniya da lahira to sai muka wayi gari mutane suka wayi gari yin riko da igiyar Allah hanyar Allah sababin Allah madaukin sarki din nan ya zama kuma yanzu zai yiwu ko ba zai yiwu ba kana wancan siyasa wannan na wannan siyasa wancan na wancan siyasa kowa ko baya kaunar kowa kuma kowa so yake karya kowa kowa so yake taɗi kowa mana haɗin kan zai yiwu kenan ko ba zai yiwu ba gaskiya zai yi wahala tabbas zai yi wahala to ya za a yi da wannan siyasa wabba baka isa ba ba zai yi a ce siyasa kwaya ɗaya ba sai a kafa wannan a kafa wannan a kafa wannan ba haka ake yi ba ya za a yi mu kiyaye mu ta duniya da mulkinmu da mu kuma muna kyakkyawar riko da mu ya za a yi kenan ba zai yi a siyasa guda ɗaya ba sai wannan ta kafa a kafa wannan a kafa wannan a kafa wannan to amma in ce maka aka yi wannan kungiya an kafa ta wannan kungiya an kafa ta kowace kungiya tana son ta zabi wanda zai zama ta gwamna ko shugaban kasa in ka dole ɗaya za ka shiga ba za ka iya shiga cikin duka ba to aka ce ku kafa kungiyoyi aka ce ku yi tashin hankali an ce ku yi gaba an ce ku yi tashin hankali a'a wannan zai shiga cikin wannan kungiya wannan zai shiga cikin wannan kungiya wannan duk siyasan da mu shiga rassa ne resoshi ne asalin mu baki ɗaya menene addinin musulunci siyasa ɗaya ita ta haɗa mu ita ce addinin musulunci ita ce aqida ɗaya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah duk wanda ya faɗi wannan kalma shine dan uwanka shine abokinka shine dan uwanka ko ina yake wanda bai karbi wannan kalma ba ba ka ba shi sai dai maslaha ta rayuwar duniya kasuwanci zamantakewa za ta iya hada ku amma ainihin abin da ya hada mu baki daya shine wancan kalma din ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ita za a fi baiwa karfi sa'annan kuma sai mu je mu rabu ai ba zai yi mu dade karkashin kungiya daya ba wa'an wane wane da wane ku ku shiga wa'ancan wane ku shiga wa'ancan wane ku shiga wa'ancan saboda me alharbu khud'a saboda so muke mu kafa gwamnati so ake kafa gwamnati in ba haka ba ba za ku samu hakokin ku ba in ba haka ba ba za ku samu kasar ku ta ci gaba ba in ba haka ba ba za ku samu ba za ku samu ba za ku samu ba ba abin da ya hada ku da cewa ai sai wane ai sai wane ai sai wa'annan ai sai wa'annan a'a duk kowa ya je shiga siyasarsa amma karkashin kasa ko katako ko bishiya aka tsayar kowa ya zabe ta kowa na cikin shiga siyasarsa amma zance karba karba aiwa ne za a goyi bayan kaza ko ba za a goyi bayan kaza ba duk suna yaudara mutane ne suna wahal da mutane ne suna Ahmadu Bello kadai saddaunan saddaunan Sokoto shi kadai abubuwa nawa ya kafa a arewa yanzu sai amur bello ya ce yana da kishin arewa eh a aikace mai bari ga jami'ar zaria ga bankin arewa ga ANPC ga kaza da kaza da kaza duk abin da ya tabbatar kenan a lokacin abin da yake da shi ribar da waɗannan mutum da zai samu a yi ne ɗaya ya fi abin da ya tara iya rayuwarsa to amma sai manya su taru suna kishin arewa su ba su yadda ba sai mulki ya dawo arewa ana son mulki ya dawo arewa su an nemi yadda wani in tsakaninsu da Allah suke yi ana son mulki sai ya dawo arewa dan Allah sai an hada baki da wani kowa je yi siyasa kowa ka ce mishi ka bashi goyon ba zai dabo miliyoyi ya baka a je lafiya lafiya amma karkashin kasa duk wanda aka sayarwa ne kowa kuri'arsa zai sa dan Allah mulki zai fita zai taba fita arewa eh mulki zai tafi ta amma suna yin kansu suna ganin suna iya cewa suna yaudarar kansu ko suna yaudarar al'umma a faɗi wannan yau gobe a faɗi wannan abubuwa abin abin takaici abin kaito a ce arewa na son ta zama mulki kuma sai je ana jayayya ana faɗa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا kada ku rabu wannan hablillahi da ya hada mu shine ya hada baki ɗayan mu kowa ya je shiga siyasar da yake so shi kenan amma ta karkashin kasa kuma ai an san kowa ya san menene zai yi wazkuru ni'matallahi alaikum ku ambaci ni'imar Allah ku tuna ni'imar Allah da ya muku wace ce ni'imar in kuntum a'da'a ku tuna lokacin da kuke makiyan juna gaba tashin hankali al-aus da khazraj tashin hankali sai a shekara ɗari ana gaba ana tashin hankali shekara goma sha biyar ya lafa a taso kuma a yi shekara goma sha biyar ya lafa a taso kuma a yi sai a shekara ɗari da ashirin ana kiyayya ana gaba ana kashe kashe juna ana tashin hankali da addinin musulunci ya zo sai ya hada su baki ɗaya allafa baina qulubikum ashe rarrabu wanda ake yi na azaba ce ashe haɗin zukata haɗin kanmu baki ɗaya shine ni'ima da Allah ya mana فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا sai kuka wayi gari kuka zamo ‘yan uwan juna dan saboda ni'imar Allah wace irin ‘yan uwantaka aka samu jini ne kowa jini su ɗaya ne a'a ‘yan uwan juna a karkashin addini ɗaya wa kuntum ala shafa hufratin minan nari ai da ausu da khazraj kun kasance kuntum kun kasance ala shafa a gefen ramin wuta iris abin da ya saura tsakanin ku da shiga wata ku mutu fa an kaza ku minha sai Allah ya tsirar da ku daga wannan ramin wutan daga wannan azabar wutan kazalika kamar yadda Allah ya bayyana muku wa'annan al'amurra yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyinsa alkauniyya wal matluwa ayoyin Allah alkauniyya duk wanda ya daga kansa ya kalli sama ya san Allah ne ya halicci sama kuma ya san Allah ɗaya ne duk wanda ya kalli rana da wata ya san Allah ɗaya ne duk wanda ya kalli kaza baki ɗaya abin mamaki ne. yanzu gashi shi da rana duk duniya rana take ko zuwa an jima da magarba rana ta fadi sai dare ya shigo rana ina ta shiga ina take ina aka boye ta a wada rumbu aka saka ta dare ya zo ya yi nasa mulki awa goma sha biyu har gari ya waye rana ta fito ina duhun dare ina ya shiga a wani rumbu aka boye shi ina aka ajiye shi ba wanda zai iya ce ma ga inda yake ga yadda aka yi da shi amma haka zai ta zuwa kullum tun kafin a haife ka tun kafin a haifi kakanninka shi yasa suka ce dare da rana in ka bi da su fa kai zaka halaka innal jadidaini idza masnawla ya ala jadidin adniyahu lil bila wai sababbin abubuwa guda biyu dare da rana kullun sababbi ne ba sa tsufa ka taba ganin rana ta tsufa ka taba ganin dare ya tsufa to kai a zo a haife ka na dan kankani ka girma har ka zo ka tsufa suna nan yadda suke in ka yaudari da su ka shagala da kanka da su sai kai ka zo ka tsufa ka mutu su suna nan sababbin su ba abin da ya same su isa aka ce kada ka ga sabantakan su kullun sababbi suke kai ka kalli rayuwarka rayuwar duniya in ta yi shekara miliyan ɗaya to kai wannan shekaran ba shekarun duk ba shi da amfani wajenka shekaru nawa kai shekaru nawa za a yi ma'ana rayuwar duniya in kai shekara biliyan kai shekara ɗari da kai ɗin nan shi ne duniya a wajen kafa sauran abin da ba yome ya amfani bara ba ba rai ko to me amfani ta an fahimta to shi yasa kada ka shaurari dare da rana ɗaya kullum sababbi suke a'a kai an haife ka yau shekarar ka goma sha biyar gashi ka zo kai aure ga shekara talatin talatin da biyar ka fara furfurewa arba'in daga ce to akwai fa inda za a je a fike fa wannan tafiyar ba na za a tsaya ba wata rana za a zo ta kare su kuma ranar suna nan Allah madaukin sarki yana bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtaduna la'allakum ay tahtadu dan ku shari'a to meye kuma zai ba ku shari'a ba abinda zai ba ku shari'a sai me littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dama karka ka ɓata ka duk inda za ka je ka dawo wallahi an je an dawo mun je mun dawo mun shiga mun bincika mun lalabo ba abin da ba a yi ba wallahi in ba littafin Allah da sunnar ma'aiki ka ɗauka ba kayi hasarar rayuwa ka ɓata ka halaka da sunan addini ne da sunan siyasa ne da sunan kasuwanci ne da sunan mulki ne da abin da za ka lalabo ko a lalabo maka ko ka dogara a kan shi wallahi kada ka ɓata ka an riga ka kuma an haskaka maka hanya ba abin da ba a shiga ba ba abin da ba a yi ba mun riga ku shiga wannan hanyoyin baki daya mun riga ku shiga wannan baki daya ba abin da muka lalabo sai shirme bai kawai abin da aka gani kenan me cine ne zai tsira da kai كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ma'ana duk abin da za a je a dawo da kasuwanci da siyasa da ne da mulki da duk abin da za a yi a samu al'umma ya du'una ilal khairi suna kira zuwa alkhairi mu ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa. sai Allah madaukakin sarki ya take aka bar 'yan siyasa da 'yan kasuwa da masu mulki da masu neman duniya da masu komai aka ce a nemi wanda su ta koya mutane alkhairi su ne abin da Allah ke kallo su ne Allah ya yarda da su yad'una ila alkhairi suna kira zuwa alkhairi menene alkhairi alquran was sunna menene alkhairi addinin musulunci menene alkhairi adalci menene alkhairi gaskiya menene alkhairi da amana da gaskiya da amana da adalci waɗannan in duk sa'an da aka rasa su cikin rayuwa rayuwa fa ta halaka gaskiya kowa zai faɗi magana ya faɗi gaskiya babba zai faɗi magana ya faɗi gaskiya shugaba zai faɗi magana ya faɗi gaskiya amma shugaba ya fito yana magana a cikin ransa zuciyarsa ya san ƙarya yake yi kai da yake faɗa ma ka san ƙarya yake yi kuma ya san kai ka san ƙarya yake yi kai ma ka san ya san ka san ƙarya yake yi to yaushe za rayuwa za ta tafi shi sa kowa ba tabbas rayuwa shi sa rayuwa ba ta da tabbas kowa ba shi kwanciyar hankali gaskiya kenan sa'an ina amana babu amana babu amana duk wanda aka danka ma amana sai yadda ya ga dama yake yi talakawa da suke albashinsu ko dukiyarsu ko hakkinsu a cikin arzikin eh, a kasa baya isa baya menene da menene amma duk sa'an da aka ɗauki dukiyarsu aka danka hannun waɗanda za su mika musu ƙarshen wata to sai sun ɗauka sun yi amfani da wannan dukiyar sai sun ɗauka sun yi amfani da ita kafin ta shigo hannun talaka ya galabaita ya sha wahala mutuncinsa ya zube a ce wannan yau za a bayar a ce sati mai zuwa za a bayar a ce kaza za a bayar a ce kaza za a bayar abin da yake wajibi ya kamata ya wajaba akan kamata ya duk talaka ma'aikaci wata na kwana ashirin da biyar albashinsa ya shiga hannunsa in ya so ya je ya san dabarar da zai amma in albashin bai shiga hannunsa ba har aka kwana talatin to inda ya karbi basu suka abinci din nan ba zai iya bi wajen ba kuma cikin bai kyale shi ba bai ce shi kenan ciki zai ce ba tunda albashi bai zo ba ya hakura akwai abin da ke wahal da kai sama da cikinka da zarar an ce albashi bai zo ba an da ce abinci kenan za a bukaci abinci inda ya karbi bashi bai biya ba din nan ba zai iya bin wajen ba za shi wani wuri kuma ya karbi bashi don a ci dole ne a ci shi da matarsa da iyal ƴaƴansa dole ne su ci abinci so uku ko so biyu a yini ɗaya to inda ya koma din nan kuma zai je karamin murya in an kawo in na karbi albashi zan biya in na karbi kaza to in ya karbi albashin yanzu ya shiga cikin matsaloli guda biyu wancan farkon zai biya ko wanda ya karba yanzu amma da a ce kuɗinsa albashinsa ya shiga hannunsa a kan kari sai maza maza ya je biya wannan yana kallo an biya shi bashinsa da an ce bayar da wani kuma bayarwa zai yi amma ya ga kwana talatin baya ganin shi ma da yana wucewa yana insha Allah za biya ka ya ga kwana biyar din nan zuwa kwana talatin ma ya daina ganin shi kuma ya san yana cin abinci kuma ba shi ya ba shi ba yad'una ila alkhairi sa'annan kuma wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar ai shine alkhairi sai kuma aka yi atafin aka ce wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni da ma'rufi wa yanhauna anil munkari kuma suna hali da munkari to menene ma'rufi duk wanda ya ga daman yayi wa'azi ko ya karantar ko yayi da'awa ya mana ya cancanci yayi wannan abin kenan shi ya san menene ma'arufi menene munkari matsalolin da aka yi a akai matsalolin da aka yi sabani akai to sai ka san wannan tukunna in ba ka san menene marufi ba to a kira zuwa zuwa mai kake kira in ba ka san menene munkari ba wa ya dora ka kan wannan kujerar ka je ka yi hani akan munkari sai ka zo marufi kamar da shi munkari munkari kamar da shi marufi dai ma ka zama munkari kenan kai kanka abinda iya mas'alolin da ke faruwa kenan sai ka san menene ma'arufin sannan menene munkari wannan ma'arufin malamai sun yi ijma'i a kansa ne ko akwai sabani wannan munkarin malamai sun yi ijma'i a kansa ne ko akwai sabani to shi aka ce in za ka tsawata in za ka tsawatar sai ka duba matsalar da aka yi ijma'i a kanta amma matsalar da malamai suka sabani a kai kada ka tashi hankalinka kada ka tashi hankalin mutane sai dai nasiha za ka yi in sun ɗauka su ɗauka in ba su ɗauka ba gani suke cewa wannan matsala a malamai sun ƙari juna ilimi wasu malamai sun faɗi kaza wasu malamai sun faɗi kaza to sai ka san menene maarufi. ka san yadda ake kore ake gyara maru ake umarni da marufi kuma ka san menene munkari kuma ka san yadda ake gyara munkari da zaran ka san abu ka za munkari ne shi shikenan ka cancanci ka je ka gyara ka gyara shi sai ka koyi yaya ake gyara munkari don gyara ake nema ba da da ƙarin barna ake so a yi ba munkarai suna da yawa duk wanda ya munkari sai ka ɗauke shi abokin tashin hankalinka abokin gabanka abokin faɗanka a'a mutum kansa zatinsa ba a kin shi sai aiki shi aikin mutum shi ake so aikin shi ake musu ake musu amma shi karan kansa ba za ka tsane shi ba don Allah ya ce wala kad karramna bani adama akan me za ka tsane shi me ka tsana menene ba ka so aikin shi mara kyau to za ka gani mutane sun zo da aiki mara kyau a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karbe su ya karbe su ba haka bane ba manzo Allah na zaune a cikin masallacinsa mai daraja wani ya zo tsuguna yana fitsari a ciki marufi ne ko munkari ne manzo Allah ya masa ya ce a dake shi ya ce a nuna masa fin karfi suka tsawata ce a'a ku kyale shi kar ku cutar da shi anan aka san darajar musulmi ya fi darajar masallaci musulmi ɗaya darajarsa a wajen Allah ta fi darajar masallatan duniya baki ɗaya hadda ɗakin kama sai manzo Allah ce a ku kyale shi kada ku cutar da shi sai da ya gama fitsarinsa manzo Allah ce ku kawo ruwa ku zuba shi ba ba a ta san masa ba tukunna yana kallon me yake me ake yi me wannan wasan kokoyo ne ko menene yana kallon sai manzo Allah ce ku kawo ruwa ku zuba aka kawo ruwa aka zuba sannan sai ce kai wannan ba a gina shi dan a yi fitsari ba an gina shi ne don sallah da karatun alkur'ani sauka lafiya kun ga yadda ake tagirar munkar ko da ya tashi sai je unguwansu ya je ƙauyensu ya je garinsu ya ce wallahi na zo daga wajen wanda ya fi kowa iya karantar da addinin musulunci ya fi kowa iya karantarwa bai gallaza min ba bai uzura min ba bai zagan ba ce min yayi kai wannan burin ba an shi ne don fitsari ba an shi ne don sallah da karatun alkur'ani sannan ce allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada saboda jin daɗi ashe abin da yi manzo Allah bai ba munkari bane mun ga yadda manzo Allah ya gyara munkari ko ba mu gani ba za mu iya za mu ya koya sa'annan kuma matsala ta biyu ana zaune sai a kawo ta mace ga ta na ya manzo Allah ta yi zina ta yi ciki ta ɗauko ciki ba da aure ba ba haushe ba zai ce ciki shege ba to duk malamin da aka yi masa wannan mai zai ce sai an gallaza mata sai an zage ta sai ai menene da menene sai manzo Allah ya kalle ta kuma yi eh, manzo Allah ya kalle ta haka kawai ga ciki cikin cikinta to in aka je aka jefe su ita da ɗan suka mutu mai laifin ta cikin shege fa ta ɗauko sai manzo Allah ya kalli wani cikin sa dukkan su amintattu ne amma manzo Allah yana da iko ya zabe ya ce wane je ka ka aje ta ka kyautata mata ina ba ka kyautata mata ta ɗauko cikin shege kuma a ce a kyautata mata san azumi ta yi hajji ta je ta yi umura ta yi mai ta yi a sai je ka ka kyautata mata har da hakidan da ke ciki ina ba ma ka kyautata mata ka kula da ita ma'ana in tsarabar ciki ya hana yana sa mata tashin hankali da wuri kar a takura mata yana hana ta yin aiki kar a dora mata aikin nan ya fi karfinta yana mata yana tana bukatar hutu kana dora mata a barta ta huta duk yana cikin ka kyautata mata ya zama na wannan rabata ta ciki yana sa mata kwaɗayin abu ko sha'awan abu ta ce kullum ita sai ta ji tseren naira hamsin kuma akwai kuɗi da hali eh me yasa za a sai mata saboda me saboda manzo ce me a kyautata mata ba wai umra ta je ta yi ba fa ba haji ta yi ba ba sallah ta yi ba ba kiyamun laili ta yi ba ba yi ta yi ba zina ta yi ta yi ciki kuma da shi yake nuna mana cewa duk abin da baka so sai ka yi kokari kar ya faru in ya riga ya faru kuma sai ka san ya za ka magance shi ba ya za ka dada dagula shi ba ya za ka magance shi wata kuma aka kawo ta kawo kanta ta ce ya manzo Allah gashi na dauki ciki a tsarkake ni ya manzo Allah tsahirni ka tsarkake ni yace to je ki har ki haife dan da ke cikin ki uwa ka jefe ki ai za a kashe biyu kenan ɗaya laifi a kashe biyu je ki sai manzo Allah ya kyale ta je ta yi goyon cikin har ta haihu sai ta ɗauko jinjirin ta zo ya manzo Allah gashi na haihu a tsarkake ni a tsar min da haji na je lahira lami lafiya sai manzo Allah ce a je ki ki shayar da shi je kiki shayar da shi har sai kin yaye shi to da ta kama hanya ta yi geza ko ta yi kura ko ta yi wata kasa wani kauye kike da ta tafi nan fa sai ta je da shi ta shayar da shi har ta yaye shi Sai da shi gaban manzo Allah ya manzo Allah gashi har yana cin abinci ma gashi don tabbas cewa na yaye shi gashi ma yana cin abinci manzo Allah ce to ya zai ku me ku je ku ta an ga yana manzo Allah ya magance abu ko tun daga farko ya kyamace ta to misali na uku wanda ya fi girma wanda yake da babban wahala manzo Allah na cikin masallacinsa da sayyidina wale da manyan sahabbai suna zaune sai ga wani matashi ya zo ya ji karfi ya zo ya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni abinda da nake so a bani izini in je zina so nake manzo Allah ka bani izinin yin zina a masallacin manzon Allah gaban kowa da kowa gaban manzo Allah kuma ka ce ga wani ka kira sunan wani abin da ya faɗa kenan to sai manzo Allah ya kalli saurayi dai matashi maji karfi baka isa ka ce kar ya sha'awa a jikinsa ba don cikin jini ne yana da sha'awa ba a kyamace shi don sha'awa ta tashi masa ba dole ne sha'awa ta tashi masa kaman jini ne amma in sha'awa ta tashi inda ka sauke sha'awar nan ne za a zarge ka ko a yabe ka dalili da kati ya kawo ce ranar lahadi za a daura min aure kowa mai zai ce Allah ya muka albarka Allah ya kaza kaza Allah sha'awan baka da alaka da sha'awan shi kansa sha'awar ta fi karfin sa sai dai in aka so a sauke sha'awan inda ya halatta a ce je ka Allah shi ma albarka inda ya haramta to shine za a kama shi da sai manzo Allah ya kalle shi bai ce mishi dan me zaka zo da wannan mummunar magana ku dake shi ku daide shi ku je a'a sai manzo Allah kalli wannan matashi ne saurayi ne dole sha'awa ta fi karfinsa dole sha'awa ta tashi amma inda ya nemi zai sauke sha'awa din nan haramun ne to ya za a yi san cewa wannan mummunan abu ne da ke mishi kai baka san zina haramun bane tashi ka tafi wallahi ba za a iya hada shi da zina ba ba za a iya raba shi da zina ba har abada sai manzo Allah ya tunane larabawa ba larabawa kadai ba ko kano ka ce shekaru hamsin arba'in baya ya ake yi mutum mahaifiyarsa ko matarsa matarsa ma ai akwai mazajen da kuda ma baya son namijin ko ya bi kofar gidansa balle ga matarsa balle namiji sai manzo Allah kalli ai laraba suna da wannan ji da kishi din sai ce kaga wannan abin da kake son kai din za zaka yi da wani da babanka mahaifiyarka uwarka sai ya ji me ba ya ji ba daɗi za ka yadda da matarka ita ce a'a yarka a'a gwagwa ya ce a'a ya haka duk wacce za ka yi ita ko uwar wani ce ko matan wani ko yar haka haka manzo Allah ke musu sai ya ji kyankyamin a cikin zuciyarsa ya san lallai ashe abin mummuna ne ya fi ka ce masa aizin haramun ishe ya fahimci da kanshi da kwakwalwarsa da zuciyarsa da komansa ya fahimci cewa shi abin mummuna ne sa'annan sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai daraja mutum ya zai ce a bani izini izina manzo Allah ya dauki hannunsa mai daraja ya dora kan kirjinsa Allah manzo Allah ce Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu Allah ka tsarkake zuciyarsa ka yafe masa laifinsa yace tun daga wannan lokacin bai taba sha'awar yin zina ba kuma har abada ka gani waɗannan duk munkari suka taho da su ya manzo Allah ya gyara su da tashin hankali da fitina da tsawa da menene da menene in baka san yadda za ka gyara munkari ba sai ka mai da munkari ɗaya zama uku ko takwas saboda me saboda hanyar da kake so ka bi ka gyara munkari ɗin ba hanya ce da za a gyara munkari da ita ba to shi sai ka maimakon gyara sai ka yi barna to haka al'amru bil ma'arufi to yaya za ka yi yaushe ne za ka ce ma mutane dole ku yi kaza abin da yake malamai sun yi ijma'i a amma abin da aka yi sabani akai sai ka sassauta usman shehu usman dan fodiyo rahimahullah ya ce malami ya takura ma kansa ya tsananta ma kansa amma ya yalwata ma bayan Allah ya kada ya takura musu kada ya hana su fahimtar ma addini yadda ya kamata shine wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari mun koyi yadda ake gyara munkari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da zafi ake yi da hakuri ake yi hakuri ake yi abinda aka rasa kenan sanin hanyar da zaka magance abu sanin hanyar da zaka gyara abu saboda matashi dole ya ji sha'awa matashiya dole ta ji sha'awa sha'awan ba laifi sha'awan laifi ne ba laifi ba ne amma inda za a sauke sha'awar shi ne zai zama laifi ko zai zama alasan barka an fahimta to matsaloli da yawa yadda suke tafiya kenan in ba a san yadda za a gyara su ba wallahi tallahi kullum barna ake yi misali matsalar ta ta damu hankalin kowa a kano a zaria a katsina a najeriya a ko'ina me yasa yawan me ke kawo yawan mace-macen aure ba matsala mas'ala ce ba to in baka san yadda za ka gyara wannan ba duk surutun da za a yi wannan mas'ala ce ba Najeriya ka take ba duk duniya mas'ala ce har kasashen Larabawa inda aka fi kowa sanin darajar mace mas'ala ce da take ta cika su ba sun rasa yadda za su yi sai ka sun ce gashi nan mas'alar tana ƙara yawa kuma ba a san sabadinta ba kuma ba san yadda za a yi ba san yadda za a yi ba tana son shi yana son ta amma dole su rabu me ya haifar da wannan ya za a yi me ya za a yi ke sa ba yadda za a yi ba al'ummar da ta taba samun ci gaba fa sai da harshen ta yaren da Allah ya bata akan harshen ta za ta samu ci gaba ba za ka ɗauko harshen wani ka samu ci gaba da shi ba sai an ɗauki shekaru yasa harshenka yanzu ka je ka san jamus kana turanci ingila zai su ganka kaman sakari sai ga wannan ba da hankali ai mu ba turawan ingila bane ka je kasar rasha kana amerikanci sai ba za su ba wurare ka mu ba amerika bane ka je duk kowa ya dogara ya dogara ne kan harshen sa to kai harshen da harshen hausa da yake da albarka yake da faɗi menene ka taimaka da me ka taimaka wannan harshen ya ma amfani ya min amfani ya ma kowa amfani abin da yake faruwa shine kana kwance ne kana cikin mota ne kana cikin kaza ne abu goya malam da Allah ga halin da nake ciki ko ka bani lokaci yana so ya aure ni in yadda ko kan yadda malam so nake na aure ta me ka gani malam ya aka yi kaza malam menene kaza kaza kaza wanda ya bugo waya abin da yake gani shine Mas'ala ta tashi ko suna tattauna bari ya dauki waya ga lamba wane ya bugu ka bashi jawabi wallahi ba inda zai kai mu ba zai warware mana matsalolin mu ba ba zai biya mana bukatun mu ba yaya za a yi duk wata matsala duk matsalolin da ke mu an warware su a cikin kitabu wa sunna malamai sun warware su duk baki daya fatawowi ne allajnatu da'ima darul ifta darul ifta masar darul ifta ina manyan malamai duk matsalolin da suka dangaci mata an warware su duk baki daya duk matsalolin da suka dangaci rayuwar mu ta yau da kullum an warware su duk baki daya to amma kai baka san yadda za ka yi ba ba wani ɗan kasuwa garinku da ya ce ga kuɗi a je a fassara wa'annan littattafai babu wani sarki da ya ce zai sadaukar da yi sakandare ba a'a komai an fassara shi kana da shi ɗaki da bukata ta shi ka je minti goma sha biyar kana kallo kana bincike kai ma ka zama malami ka samu lokaci kai ma ka shigala ka samu abin da ya shigalar da kai ba za ka samu zafin zuciya ba ba za ka samu hawan jini ba ke ma haka ita ma haka shi ma haka kowa baki ɗaya yana da library yana da wajen karatu a gidan shi a ɗakin shi matsala kaza ta dame shi sai zai bude gani gashi da hausa an fassara mishi za malamai sun huta kenan ko sun samu sauki na su ma su karu su je su karu karatu amma duk ana zaune ba abin da zai iya shi ne bara mu buga waya in tambaya to shi kenan ka buga waya ka tambaya sai me me ka karu me ka kara ma kasar me ka kara ma kasar ka to wanda ba shi da dama ya buga waya fa wanda ba a shauraren shi ba fa abin da yake wajibi ne ba yadda za a yi mu samu ci gaba a addininmu a mu sai wannan harshe sai 'yan kasuwa sun kawo kudi sai masu mulki sun kawo kudi sai 'yan siyasa sun kawo kudi duk wata matsala da ta shafi al'umma a fassara ta a buga ta 'yan ƙananan abubuwa kowa ya je sai ya je a gidan shi ya je a sai aje ɗakin sa akwai wasu abubuwa da ba sai ka buga waya ka tambaya ba me yasa ka buga waya wata tambayan ba ka so ka zo a ganka fuska da fuska da in kana da ita fa kana da littafin sai ka ɗauka ka karanta amma a zauna ai akwai lambar wane din Najeriya har wajen da din Najeriya wannan lambar mun so mu canza lambar kuma aka ce mutane za su ji ba daɗi ya bugo kana bacci ne kana cikin mota ne kana cikin gosulo ne kana cikin ko ina abinci kake ci ne ya bugo dan Allah malam abin da ke damuna ya fito gashi abin da ya fada na aure shi ko ba zan aure shi ba ke ina danginki ina malaman unguwanku ina masu ba da fatawa masu ba da shawarwari a unguwanku abin da ya kamata wajibi ne shine kamar birnin Kano kowace unguwa akwai mutane akwai dangi akwai malamai akwai 'yan uwa da za su haɗa kansu karkashin masallaci ɗaya ko ofishi ɗaya suna warware waɗannan matsaloli ɗin baki ɗaya wanda suke sun kwarance sun koyi ilmin sun koyi ilimin fikihu sun koyi ilimin tafsiri sun koyi ilimin hadisi sun koyi ilimin rayuwar ɗan adam ya ake rayuwar ɗan adam sai je sai ya baki shawara sai ka je sai ya baka shawara sai ki san me aka kama kowace unguwa akwai in ba haka ba duk matsala a ɗauko a ce za a ɗora ba mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ba inda matsalar za ta kai mu kullum da da komawa baya muke kuma kowa ya tsoke kudin sa a jihu sa'annan zai mutu ya bar su sai ka kawo kudin ka sai sarakuna sun kawo sai yan siyasa sun kawo masu mulki su kawo masu yan kasuwa yaya za mu yaya za mu yi mu ɗaukaka wannan addinin a kasanmu yaya za mu yi wannan addinin da matsala. matsalolin da ke ciki mu fassara a cikin yarenmu kowa zai iya ɗauka ya karanta to waye taba tunanin wannan sai an fara watan azumi malam na farka bai kaza ba kamata yayi kafin a kama azumi da wata uku duk mas'alar da ta gama da azumi ka karanta ta ka gama da ita ba abin da ke ka sai ibada hurjin gadan gadan ibada za ka yi kafin azumi tare sahabbai salafus salih bayi na gari magabata wata shida suke dakon ramadana saura wata shida suke dakon Allah ka watan azumi suna bincike ya zai cikin watan azumi ya zai yi na gaba da wannan mai shi wannan matsala duk matsalar da ta danganci azumi an karanta ta an gama yasa azumi na shiga lale maraba gobe azumi lale maraba ba abin da za a tambaya kuma a ciki sai azumi sai karatun alkur'ani sai kiyamun laili sai itikafi saboda wannan watan so ake wata din nan da kake ganin shi ba jiya ɗaya ba yau biyu ba gobe sai ka ji gobe sallah jibi sai ka ji gobe sallah ya gudu ya zo kenan ya wuce fit kaman bai zo ba to me ka samu a ciki an gafarta maka ka a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin amin amin suka ce ya manzo Allah me yasa kai ce amin yace mala'ika jibril ne yace tir Allah wadaran bawan da watan azumi ya shiga har azumi watan azumi ya fita bai yi abin Allah zai gafarta masa zunubansa ba ka ce amin na ce amin mala'ika jibrilu ya addu'a manzo Allah ya ce amin to kuma sai kai sakaci kai ka shiga karkashin wannan addu'ar azaba sai ka san meye za ka yi kai ma Allah ya gafarta ma zunubinka za ka fita ka je tafsiri ne za ka unguwa ne za ka wajen aiki ne ke in lokacin sallah kai kullar ruwa ko da kwaya biyar ne a kai masallacin kofar gida a je a sau eh, fiyo wata guda goma ne a je a kai masallacin kofar gida a je a sau kaza a kai a je a yi kunu cire kuɗi ko nan kuɗin duk abin da aka yi dan Allah ba shi da kaɗan ba shi da kankanta Allah zai kambama shi ya girmama shi ya sa ya zamo ya fi dutsen uhudu kada ki yadda har wanda watan azumi ya kare Allah ya hore miki mijinki na da hali kuna da firiji a gidanku tun da safe sai ki kulla ruwa ko da guda goma ne ba a ce ki dora maka kafin da karfin ki ba in za ki yi guda ɗari sai ki yi in ba za yi kwaya biyar zaki iya gab kiran sallah ko almajiri ko yaro je ka je kofa masallaci duk wanda ya dauka ya sha musulmi ya dauki ruwan sanyi ya sha ya lokacin shan ruwa cikin azumi naki ruwanki ko naka kika san abin da Allah zai mi karuwa ta shayar da kare Allah gafarta mata balle ke musulma ki shayar da musulmi kuma cikin azumi shi sa dole sai an ciyar ba yadda za a yi mu zauna kowa ya rike kuɗinsa ba za ka taba sanin suna da kuɗi ba don azumi ya zo ba za ka taba sanin suna da kuɗi ba don wata matsala ta tashi ko wata masifa ta tashi sai in zaben siyasa ya zo sa'an nan kowa zai fito da duk abin da yake da shi a tabbarin kuɗi a ta ruwa cikin azumi naki ruwanki ko naka kika san abin da Allah zai yi karuwa ta shayar da kare Allah ya gafarta mata balle ke musulma ki shayar da musulmi kuma cikin azumi shi sa dole sai an ciyar ba yadda za a yi mu zauna kowa ya rike kuɗinsa ba za ka taba sanin suna da kuɗi ba don azumi ya zo ba za ka taba sanin suna da kuɗi ba don wata matsala ta tashi ko wata masifa ta tashi sai in zaben siyasa ya zo sa'an nan kowa zai fito da duk abin da yake da shi a tabbarin kuɗi a ta ƙonawa kuma Allah yana kallon su kuma Allah mutum ɗaya zai ɗora kan wannan kujerar mutum ɗaya kowa ya je yana ta fama yana ta wahala Allah mutum ɗaya kowa za a dora kan kujera ba mutum ɗaya za a zaba ba ba mutum ɗaya za a dora ba ina kuɗin yake lokacin da mutane suka shiga masifa ina kuɗin yake lokacin da watan azumi ya kama mutane na shan wahala ba gero ba menene ba sukari ba komai ina kudin yake ba a zo an ke ma mutane wa ba a duk kudin suna nan tsoke an ɓoye su ana jiran takara ana jiran lokacin campaign ana jiran lokacin siyasa Allah ya kiyaye mu Allah ya muna ga murakatar Allah ya nuna mana hanyar kirki ya ba mu ikon bi wayan hauna anil munkari duk waɗannan maganganu da muka yi saboda Allah ya kewaye ya yi da'ira ya saka abu a cike ce wa ula'ika humul muflihuna Wa'ancananka waɗannan da suka yi wannan aiki humul muflihuna su kaɗai su ne masu tsira wannan kalmar ba ta da nauyi wa ula'ika mubtada kenan humul muflihuna tawkili kenan ko ko ba haka bane ba wa'annan su ne wa'anda suka za su tsira su ne wa'anda za su tsira to ina kake a cikin ula'ika hum al muflihuna kana ciki to sai mai lissafi ga su Allah ce za su tsira manyan 'yan kasuwa manyan 'yan siyasa manyan shugabanni masu mulki a'a waɗanda mulki kake yi siyasa kake yi ɗan kasuwa ne kai mai mulmane ne sarki ne kai eh sai ka ce bara na ɗauki siyasa ta ko mulki na ko kasuwanci na na yi umarni da bil ma'arufi wannan ya anil munkari na taimaka kai ma ka shiga ciki amma ba abin da ya ma zafi tara dukiyar ka kake mulki ke gabanka siyasa ce gabanka wallahi tallahi zaka zo ranar lahira zaka yi nadama zaka zo ka wayi gari malamai na magana ga annabawa sun faɗa ga alkur'ani na faɗa sunna na faɗa ka kau da kanka sai a waye gari kai baka ɗauki abin da suka faɗa kayi aiki da shi ba balle ka tsira a lahira to ga duniyar taka kuma ta ƙare ranka ya ƙare ko ko mulkin lokacin ko rabu da shi ya kai to ina ka kwara ina ka tashi wa ulaika humul muflihuna wala takunu kallazina tafarraqu kada ku zamo kaman waɗanda suka rarrabu au su da su waɗannan kenan waɗanda suka zai suka rarrabu kamar yahudawa kamar menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iftaraqat yahudu ila kaza kaza milla wa iftaraqat nasara kaza kaza milla wa sataftariq ummati ila kaza kaza milla kulluhum fin illa firqatun wahida ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا سكي صباني من بعد ما جاءهم البينات bayan ayoyi bayyanannu sun zo musu wa ula'ika lahum azabun azim su ne suke da azaba mai girma kaga Allah ya bambanta tsakani yace wa ula'ika humul muflihuna nan kuma ce wa ula'ika lahum azabun alim sai ka sai ka sai ka lissafi ka duba kanka cikin wani bangare kake ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا هم اليهود والنصارى عند جمهور المفسرين فقد تفرق كل منهما فرقا واختلف واختلف واختلف كل منهما باستخراج التأويلات وقيل وهذا النهي عن التفرق والاختلاف دعك تشكر ce kar أصلي أما بعد ce cikin asali cikin asalin a tauhidi cikin asalin shika-shikan musulunci amma matsaloli na fikihu da fahimta da ijtihadi ana samun sabani wannan ba shi da laifi an fahimta akhraja abu dawuda wa tirmidhi wa ibn majah wal hakim wa sahahahu an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iftaraqat al-yahud ala ihda firqatan yahudawa sun rarrabu kungiyoyi saba'in da ɗaya wasu farraƙatin nasara alasdatayni wa saba'ina firkatan nasara kuma suka rarrabu kungiyoyi saba'in da biyu وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الأمة تا من الله كيف دا بلسان لا ينطق عن الهوى من الأمة تا كما za ta rarrabu kungiyoyi eh, saba'in da uku wa akhraja ahmadu wa abu dawuda wal hakimu an mu'awiya an nahawahu wa zada sai aka samu ƙari a cikin mu'awiya kullu hafin nari illa wahidatan manzo Allah ce kungiyoyi saba'in uku din nan dukkan su biyu duk ɗan wuta ne sai kungiya ɗaya wa hiya jama'a ita ce aljama'a wa akhraj al-hakim عن ابن عمر مرفوعا نحوه أيضا وزاد كلهم في النار إلا ملة واحدة وقيل له ما الواحدة sai manzo Allah ce dukkansu ‘yan wuta ne sai ƙungiya ɗaya sai aka ce wacce ce ɗayar qala ma ana alaihi al wa ashabi sai manzo Allah ce waɗanda ke kan tafarkin da nake yau ni da sahabbai na muka bar duniya waɗanda suka zo kan wannan tafarki su ne za tsira amma duk wanda ya wannaci wannan kungiya duk halakakku ne cikin wuta zasu Allah ya kiyaye wa akhraj ibn majah an auf ibn malik مرفوعا نحوه وفيه فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار yace ɗaya za ta shiga aljanna sauran kungiyoyi saba'in da biyu duk ‘yan wuta ne Allah kiyaye kila ya rasulallahi famanuhum ya ka ce ya manzo Allah su wane ne waɗannan da za su tsira qala al jama'a ay jama'a wa'anda suke rike suke rike da kitabullahi wa sunnar rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu ahmadu min hadith anas wa fihi qila ya rasulullah man tilka al firqa qala al jama'a sai sa shehu usmanu jama'arsa al jama'a ake kiransu ba a sa musu wata suna wani suna ba sai jama'a وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الأمر بالكون في الجماعة والنهي عن التفرق وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أبو ذر يشي من manzon صلى الله عليه وسلم ya ce من فارق الجماعة شبرا faqad khala'a ribqatal islam min a akhrajahu abu dauda wanda ya bar jama'a ko da shibiri ne ya warware kullin musulunci a wuyarsa imana ya halaka kenan Allah ya kiyaye wa an umar bin al-khattabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala man sarra hatta al-jannati duk wanda ke son ya shiga farfajiyar aljanna fa alaihi bil jama'a ya lizinci jama'a fa inna shaytana ma alfazi wa huwa min al-ithnayn ab'ad yace ai shaytan yana tare da wanda ke tafiya shi kaɗai amma in mutane suka zama biyu zai dan ne su ce su amma suka zama tsintsiya madaurin ɗaya daya karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sura bushe da shaytan kenan a'azana Allah min ash-shaytani wa a'wanihi iqra يوم تبيض وجوه أي يوم منصوب بمحذوف واذكر كتنا يوم تبيض wujuhun ranar da waɗansu fasaki za su yi haske za su yi farare fas wata swaddu wujuhun waɗansu fasakin kuma za su zama bakaki kir to waɗanda suka zama fararen su wane ne ko me yasa fuskar su ta yi haske waɗanda suka zama bakakin fuskar su wane ne ko me yasa sai ce fa amman lazina suwaddat wujuhuhum waɗanda fusaken suka zama ke kir aka farkun ba da imaniku kun kafirce ne bayan imani in ba kawo bakar fuska fa azaba bima kuntum takfuruna ku dandani azaba bi sababin saboda sababin kafircin da kuka yi wa amma allazina biyadat wujuhuhum amma kaga waɗanda fusaken su suka yi haske fa fi rahmatillahi suna cikin jin kan Allah madaukin sarki fi fiha khaliduna a ciki za su dawwama ai uzkur yawmal qiyamati ka tuna ranar tashin alkiyama hina yub'athuna min quburihim lokacin da za a tashi kowa daga kabarinsa takunu wujuhul mu'minina mubyadda sai kaga fusaken mu'minai sai haske wa wujuhul kafirina muswadda sai ga fusaken kuma kafirai sai baki yuqalu inna zalika inda qira'atil kitab kuma aka ce ai lokacin da aka ba kowa littafinsa zai karanta duk wanda ya karanta littafin sai ga aikin alheri sai ga fuskarsa tana haske duk wanda ya karanta littafin sai ga sharri a ciki sai ga fuskarsa ta yi dim ta yi baki idza qara'a al-mu'minu kitabahu ra'a hasanatihi fastabshara wa biyadda wajhuhu wa idza qara'a al-kafiru kitabahu ra'a sayyi'atihi fahazina waswadda wajhahu والتنكير عن ابن عباس an karbar da الله dan عباس حبر umma babban malami a cikin tafsiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a yace Allah madaukin sarki ka bashi sanin fikihu kuma ka sanar da shi ta'wili fasara alqur'ani sai zama da karancin shi yana dan karami a cikin sahabbai amma sayyidina Umar in an ta ibn Abbas an karbar da Abdullahi dan Abbas habrul umma babban malami a cikin tafsiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a yace Allah madaukin sarki ka bashi sanin fikihu kuma ka sanar da shi ta'wili fasarar alqur'ani sai zamo da da karancin shi yana dan karami a cikin sahabbai amma sayyidina Umar in an taru majalisin sayyidina Umar mas'ala ta kai ta ta kici ta kicenyewa wanda ya fadi kaza manya manyan da suka haife su fada sai sai me kake fada ya Abdullahi dan Abbas abin da ya fada game da aya akan shi za a tashi to shi ne sai fassara wannan yace ya ce tabyaddu wujuhu ahli sunna wal jamaa fusakin ahli sunna wal jamaa ne za su yi haske wata suwaddu wujuhu ahli bid'ati wad dalala kuma fusakin ɗan waɗanda ke bid'a kuma batattu su kuma fusakin su za su yi baki Allah kiyaye وروي نحوه عن ابن عمر وابي سعيد aka ibn umar da abu sa'id al-khudri kamar yadda abdullahi dan abbas ya fada su ma haka suka fada qila innal bayada kinayatun anil farahi was surur was sawad kinayatun al ghammi wal huzni wa qila huma haqiqa tahsulani fil wajhi fa amma allazina suwaddatu juhum tafsilan yace waɗanda fusake su kai baki ga halin da suka kasance a ciki shi yasa ranar lahira Allah ya saka mu cikin waɗanda za su waye gari cikin fararen fuska tilka ayatul lahi تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الحق ما هو الحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتزعزع تلك آيات الله أي القرآن الله كينا نتلوها عليك مكي كرنتا مكا بالحق دقسكية تو الحق سكلا شيني الشيء الثابت تو بهوش كما يشي دقسكية mecece gaskiya abin da yake daraddakan baya girgiza wama Allahu yuridu zulman lil alamina Allah madaukin sarki baya nufin ya zalunci bayansa akan me zai zalunce su zalunci az-zulmu huwa wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi to manzo Allah madaukin sarki shi ya halicci bayansa khalqan wa ijadan shi ya kirkiro su shi ya halicce su shi ya samar da su shi yake da iko a kansu shi yake mallakan su to akan me kuma zai zalunce su sannan sai ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ka sani sama da kasa da Allah ne in za ka nema ka nema daga Allah mai sarki mallakan Allah ne fa'iya, milkullahi milkan ijaban wata mana ikhtira'u Allah shine kirkiro halittar baki daya kuma ya halicce su shi ke mallakan su shi ke da su shi zai iya bayar shi zai iya hana sannan sai ce wa ilallahi turja'ul umur ga Allah madaukakin sarki al'amarin kowa zai koma ina ma'anan karashin wannan aya wa ilallahi turja'ul umur al'amari na ga Allah zai koma al'amarin ka al'amarin ki al'amarin mu al'amarin kowa to shi yasa ka san abin da za ka yi ya koma ga Allah in nan in aka wayi gari ranar tashin alkiyama ka samu sakayya nagari kada ka yi sakaci ka bi karkatacciyar hanya da za ka je al'amarinka a koma da shi wajen Allah madaukakin sarki ya zamo ba daɗi Allah kiyaye lamari na fi man hadai wa fi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sirif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la yu'izzu man adayk tabarakta rabbana wa ta'alayk wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين العالمين والسلام